yawa dan na tuna ranar lahadi na ce da abin nan wani min gyara ce da hudu ne ranar lahadi ko litinin ne ok to alhamdulillahi muna cikin hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai to wannan kusan shi ne mataki na ƙarshe na guzirin muhazarori da hannunka mai sanda da faɗakarwa da alhamdulillah ne gabatarwa a dalilin gayyata da aka yi mana saboda musuluntar dan uwa malam abdulmalik omene dattijo wanda Allah ya azurta shi da musulunta muna ƙara jaddada addu'a Allah ya albarkaci musuluncinsa ya sa kuma ya ɗore to abinda nake so na tunatar da mu ‘ya'yan wa musulmi wato wasiƙo ne zuwa ga mata da kuma maza gaba ɗaya da haka na kira wannan muhadara ta yamma da suna rasa'ilu ilan nisa wasiƙu zuwa ga mata musulmi don haka zan so musamman wani kasa-kasan da za a ɗauka su kai ga kunnuwan iyayenmu mata don mukan ce mata iyayen giji su kuma mata suka makansu kirari wai mata in ba mu ba gida wai in mun yawa sai su ce gida ya ɓaci sai muka ce ku gyara dai mata in ba ku ba gida in kun yi wa gida ya kyau ko ba haka bane domin idan gida ya ɓaci lamari ya ɓaci kenan a gani saboda haka wasiƙu ne zuwa ga mata sannan in dawo kuma zuwa ga su mazan abubuwa ne kamar guda goma nake so na gaya musu cikin wannan wasikun wasiƙa ta farko yake mumina ki kasance mai tsoron Allah Ma'ana tsoron Allah ki yawaita yin abin da Allah ya ce ki kuma bar abin da ya hana ki tsoron Allah ba yana nufin yadda kake tsoron maciji ko zaki ko barawo ko gobara ko ambaliya ko hata yadda kake ma tsoron talauci a rayuwarka ba ne la tsoron Allah shi ne ka yi abin da ya ce ka bar abin da ya ce ka bari to ya ke uwata mumina ta yiwu shekarunki sun kai a ce kaka kike gare ni ta yiwu a ce kuma sa'a ta ce ke muhimmin abu dai yar uwa ta ce ke musulma wasiƙa ta farko zuwa gare ki ki tsoraci Allah Allah ana jin tsoronsa a ko'ina ba sai a Obalande ko a Lagos ko a Nigeria ba a kowane hali ki tsoraci Allah saboda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoraci Allah Allah zai sanya masa mafita daga matsalarsa yake yar wata wallahi in kika tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala malam karanto mana wannan aya wa man yattaqillaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا yake kin ji wannan saƙo daga Allah mai girma da ɗaukaka daga littafinsa wanda ƙarya ba ta zuwa gaba gare shi ko baya gare shi ya ce duk wanda ya tsoraci Allah zai sanya masa mafita wallahi daga matsalarsa to ki tsoraci Allah kan mijinki kar ki taɓa dukiyarsa ma'ana kar ki sace abin da ya aje kada ki ɗibi ɗan kayan cefa ne da ya kawo ki ballagazantar da shi ki tsoraci Allah kan 'ya'yan da Allah ya baku kar ki zamanto mai kunduma a shari'a domin 'ya'yanki sai su yi koyi da wannan mummunan hali ki tsoraci Allah kan sallah ya ke uwata ki kasance mai tsananin kiyaye sallah ki tsoraci Allah kan abin da ke fitowa daga bakinki Allah ya ce wa aqimna salat ku tsayar da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa ati'ina Allah wa rasula ku bi Allah da manzansa duk wannan wasiƙa kenan ta farko zuwa gare ki yake yar uwata musulma Allah albarkaci rayuwarki da ta dukkanin al'ummar musulmi gaba ɗaya wasiƙa ta biyu ki kasance mai yawaita zikirin Allah kawo mana wata aya kan zikiri mu ya ayyuhal ladina amanu kathira to kin ji wannan sako daga littafin Allah yake yar uwa ta kaka ce ko uwa ce ko mata ce ko ya ce ko kanwa ce ga wani cikin bayin Allah to ga wasiƙa ta biyu zuwa gare ki tare da cewa kira ne Allah ya yi gaba ɗaya to sai a wannan mataki na ƙarshe na laccattawa sunan muhadarar kamar da na ce rasa'ilu ila nisa'il musulmin wasiƙu 'yan ƙanana zuwa ga matan musulmi kar ki ɓata lokacinki da waƙan wayan ko kwaikwayon ɗan ƙwairo ko kuma idan mai yar boko boko ce ke ki ɓata lokacin ki kwaikwayon bob marley we feel forever loving ja ɓata lokaci ne karki ɓata lokacinki wajen kwaikwayar waƙar Marvin sexual healing kafirci ne fasikanci ne bata lokaci ne saboda Allah ce ala tara ألم ألم تروا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون صدق الله العظيم kinji wata aya kuma daga littafin Allah wacce take hana ɓata lokaci ko ɓata harshe wajen waƙe-waƙe. Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun su mawaka yawanci batattu ke bin su to yaushe zaki bata lokacin ki da waka yake yar uwa mai girma ki lazimtar da harshen ki da yawan zikirin Allah waka takan haifar da munafinci kamar da malamai suka faɗa ashiru yumbitu nifaq fil qalb waka wallahi takan tsirar da munafinci ballantana ma irin waƙe-waƙen zamani da za ga ana yi ana faɗin batsa ciki ana ƙarya a ga mutum a ce da shi mai hadarin naira a ce da shi ke gudu sa gudu a ce da shi kaza a ce da shi kaza a ce da shi kaza wata waƙar ma kafirci ce yanzu misali wanda ya zo waƙa yana cewa a sha ruwa ba laifi ba ne wani irin ruwa yake nufi ina tambayar ku kuna nufin ruwan famfo yake nufi wallahi giya yake nufi sama ga shi ya fito gidan radio yana cewa a sha ruwa ba laifi ba ne ke kuma mumina ki dinga jin wannan daɗin waka a zuciyarki ko wakar wani ja'iri wai shi wayan mun faɗi sunansa ne saboda malamai sun ce in mutum bai ji kunyar Allah ba ya bayyana sabo to ko ambace shi don kowa ya guje shi yana cewa wa zai shi aran matarsa gobe da safe ya ɗau jariri me yake nufi don wannan magana ta sakarci yanzu a ce ke mumina ba ki da ba za ki zikiri ba sai sauran wannan wakar Allahul musta'an shi wancan kafiri Marvin Gaye da baban shi ya kashe shi a birnin ainihin Los Angeles a jihar California ai waka yayi ya kwanta ba shi da lafiya a gadon asibiti sai ringa rera wata waka wa sexual healing kowa na neman medical healing amma shi yana neman sexual healing wato yana neman waraka samun sauki irin na zina wanda baban shi pastor ne ya gargaɗe shi kan wakar cewa zai ja masa abin kunya daga ƙarshe dai uban shi bindige shi yayi amma a ce ke ki ɗauko wannan shi yake sawa ɗakin ki ya ke mumina ko a ce kina ɓata lokaci maimakon zikirin Allah kina maimaita waƙar da Michael Jackson ya yi mai suna Thriller wai saboda tsabar daɗin waƙar ga ma kaburbura na buɗewa har mamata na fitowa yake yar uwata mumina lalle tsara harshen ki da zikiri ki zikiri zikiri kuma tana yana da ka'ida ba a cewa la ilaha illallah wannan ba zikiri bane ba a kuma cewa la ilaha illallah wannan wani irin salati ne na da can na zamanin jahiliya in zaki ambaci Allah ce zaki la ilaha illallah cikin natsuwa cikin mutuntawa kuma yake yar uwata yana daga cikin zikiri da ya kamata ki lazimta irin zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi ya inganta yake yi ki bata lokacin ki kan zikiri na bago shi yasa ina baki shawara yi kokari koda da adashi zaki ki kokari ki sayi waɗannan littattafan ki gaya ko da mijinki ya taimaka miki ki saya saboda a ciki akwai kyawawan zikirai na manzon Allah na farko akwai alkalimu tayyib na al-imam ibn taymiyya akwai zikiri na manzon Allah ingantattu ciki na biyu akwai hisnul mu'min ko muslim na Sa'idul al-qahtani na uku na uku akwai addu'a na ainihin na'am ok na Thank you. duk da ba ta a gani zikiri zikirorin da suka wato ainihin suka inganta manzon Allah ke yi kaga ya kamata ita ma ta taka rawa a fagen wato ilimi ta rubuta littafi ta tattaro addu'o'i da zikirori da manzon Allah ke yi kuma ta yi ƙoƙari ta kawo addu'o'i ingantattu sunanta siddiqatu bintu sharafiddin to irin waɗannan littattafan yake yar uwa musulma yi ƙoƙari ki saye su sannan yana daga cikin babban zikiri yake yar uwa da nake so ki rike idan mijinki ya mutu ɗanki ya mutu wanki ya mutu kowane musulmi ya mutu kar ki yi ihu saboda ga irin zikirin da Allah ya ce mu yi wani zikiri ne الذين إذا اصابتكم وما كان ولا نبلونكم نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا وإنا إليه راجعون أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بارك الله فيكم Allah ta'ala ga abin da ya faɗa akan dai wannan wasiƙa ta biyu zuwa gare wato kan falalar zikiri akan duk abin da ya faru ga yanda ya kamata zikiri idan aka yi mutuwa karki zamanto kamar jahilan nan da ke ihu da abin da Allah ya ce Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashir as-sabirin za mu jarrabe ku da wani abu na daga tsoro da yunwa da tawayar dukiya da 'ya'yan ice da rai sai Allah ya ce ka ba da bishara ga masu hakuri su ne suwa sai ce su ne waɗanda idan musiba ta same su ga zikirin da suke yi sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ya kamata ki faɗi ya ki uwa mu dama mallakar Allah ne kuma zuwa gare shi za mu koma sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ula'ika humul muhtadun masu irin wannan suna da gaishe gaishe daga ubangijinsu da rahma kuma su ne shiryayyu ashe kin ga kin more in kika samu kanki cikin shiryayyu sannan kuma ina so ki sani yake yar uwa musulma wannan zikiri ba a cewa inna lillahi wa inna alaihi raji'una ba a faɗin haka akwai masu faɗi ka ga mutum kamar malam ne amma sai ya zo faɗi sai ka ji wallahi ba shi da nauyi inna lillahi wa inna alaihi raji'una wannan ba karamin kuskure bane ko kaji mutum yana cewa sallallahu alaihi wa sallama alaihi wa sallama duk shekarunka ka tsaya ma salati ga annabi sai kai hayaniya ciki salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga yara ƙanana suna sallallahu alaihi wa sallam suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kana ilaihin kana alaihi wa sallam to dan Allah yake yar uwata musulma wadda wannan wasiƙa ina fata ta kai gare ki ta hanyar wannan kasad mai albarka ina fata ki iyar da kasad din ga duk wadda Allah ya baki iko saboda addallu alal khairi ka fa'ili wanda ya jagorancin aikin kirki kamar da aikata ne to zikirin da ake so ki yi kenan idan aka yi mutuwa haka kuma rabbakum tadawwan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roki ubangijinku tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin cikin ƙasƙantar da kai kuma a cikin zuciya Allah baya son masu shishigi sannan yana daga cikin wani zikirin kuma ki yau ta faɗi la haula wala quwwata illa billah saboda annabi ya ce na hore ku da taskar aljanna ita ce la haula wala quwwata nan ma ina kira gare ki yake yar uwata musulma ki nisanci kuskuren da wasu ke yi suna la haula wala quwwata illa billah shi ma wannan kuskure ne ba cewa wala quwwata la haula wala quwwata illa billah akwai masu cewa inna billahi karki wannan shi ma kuskure ne haka kuma akwai zikiri in kika zo kwanciya ki subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 haka annabi ya gaya mana na Fatima hadisin na cikin sahih al-bukhari zikiri ne in kika kwanta ki kwanta da hannunki na dama ki dora ko da ki kila kasar ɗin bidiyo ya nuna miki tsarin ki ɗora kanki a ainihin hannunki na dama ki kwanta saboda an ce zuciya a bangaren hagu take shi za ba a so a kwanta da hagu saboda in ka kwanta zaka danne ta sai kai tabbaci wata kila ma ka kasa tashi kai sallah da wuri saboda ki ki zikiri wallahi alazim in dai kika saba karanta ayatul kursi wajen bacci ba ki ba wani mafarki da namijin dare yawanci ai shaidan ne aljani ne ka ji mace wai ta mafarki da wani namijin dare ya zo ya addabe ta ko kun san ana samu cikin mata da daddare aljani kan zo ya sadu da su ya zina kamar yadda akan samu aljana mace ta zo ta tilasta wa namiji ta yi zina da shi cikin bacci kun san ana samun wannan kun san aljanu suna sharri ko kun san yawanci sakaci wajen karanta zikirai ke jawo haka kuma na so ki sani yake yar uwa kwanan nan an yi hira da wata aljana wadda ta shiga jikin wata yar uwarki musulma mace da aka karanta qur'ani aljana ta ji zafin karatu ta fara ihu cikin tambayoyin da aka yi ma aljana sai take cewa ai mu mun fi shiga jikin mata saboda suna sakacin karanta addu'o'i kin ga ashe a hirke ne yake yar uwata musulma kar ki shagala da gulma da kuskus da guntsu da kintaci faɗi komai kika ji ki ɗoras yi ƙoƙari ki tsarkake ki daga wannan abun saboda ke uwa ce ke mai tarbiyya ce ana son ki zamo mina ke malama ce ya kuma kamata ki kasance kina da halayen da za su taimake ki ki gini mai kyau Kar ki manta har yau da wani zikirin in kika zo shiga ban ɗaki ki gabatar da kafar hagu kika zo fita kafar me dama kuma gun shigan nan karki manta da zikirin da ake yi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in kika zo fita ghufranak kanta kenan wannan ita ce ruwayar ayin Aisha kari ne wanda zo cikin wata ruwaya kace alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani amma ruwayar Aisha dake cikin sahih cewa zaka ghufranak Allah ina neman gafarka kenan in ka hada da ƙarin sai ki ce ghufranaka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani ko kuma ghufranaka alhamdulillahi alladhi azhaba anni ma yu'dhini wa amsaka alayya ma yanfa'uni in kika takaita yake yar uwa mai girma akan ghufranaka ya ishe ki yana daga cikin zikiri da bai kamata ki manta ba da shi yake yar uwa in kika zo fita daga gida ki karanta addu'ar da annabi ya kanyi. yakan dan daga ido ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alai zan sake maimaita miki wannan zikiri yake yar uwa mai girma ki haddace ki karantar da ƴaƴanki da duk waɗanda suke kike da i da a'a a kansu Allahumma inni أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو udalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل alai ma'ana ubangiji ka tsare ni an adilla kana batar da wani ku duba yadda ake neman kariyar ubangiji kada ka fita ka zama dalilin shiga wani jahannama ku duba annabi fa kenan yake wannan addu'a Allahumma inni a'udhu an adilla Allah ka tsare ni kan na au udalla ko ni a batar da ni au azilla ko na kaskantar da wani au uzalla ko ni a kaskantar da ni au azlima kan na zalunci wani au uzlama ko ni a zalunce ni au aji menene au ajhala ko ko na yi wani wauta da tobara au yujhala alayya ko ni a yi min wauta da ka da kin karanta wannan sai mala'iku ce fita lafiya ki dawo lafiya kina cikin kariyar Allah ki kiyaye wannan yake yar uwa mumina musulma kuma ki sani yana daga cikin zikirorin da bai kamata mu manta da shi ba ‘ya'yanki in suka zo barci ki karanta musu addu'ar da ke cikin sahihul bukhari wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta ma jikokinsa guda biyu alhassan da wa kenan da hussein yakan ce zan karanta muku addu'an da kakanku Ibrahim ke karantawa Ismail da Ishaq ga addu'ar ina fata ki kiyaye zan karanta a hankali ɗauki bayaron ki mai yiwa ki rubuta in kuma kin haddace alhamdulillah wannan addu'ar ita ce u'izukuma u'izukuma hamza bid-dumma o ainun bil kasra bil kasra wal madda i zalun bid كيف بالضمة كو ميم بالفتحة ما بالفتحة والمدة ما أعيذكما بكلمة الله باء بالكسرة بي كيف بالفتحة كا بكا لام بالكسرة لي بكلي ميم بالفتحة ما بكلمة تاء بالفتحة تاء لا بالكسرة تي لام بالشدة والفتحة الله هاء بالكسرة هي بكلمة الله التامة أعيذكما بكلمة الله التامة min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ma'ana ina fata Allah ya tsare ku da kalmomin nan nasa masu sinadarai cikakku kwarara duka min kulli shaitanin daga kowane shaitani wa hamma haka kuma Allah ya tsare ku daga kowace irin hamma mecece hamma malamai suka ce duk dabbar da za ta taɓe ka ta zuba maka guba ana kiranta hama maciji ya shigo kunama ta shigo to kin ga duk dare kina ma ƴaƴanki wannan tsari ya za a yi wata inna ta shafi ɗanki wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba su aljannun ba halitta Allah ba ne sun fi ƙarfin Allah ne sun fi ƙarfin addu'a ne to ki ringa ma ƴaƴanki wannan addu'a ya ke 'yar uwa musulma sannan kuma da yake zikiri na da yawa ne ya kamata duk safiya karki manta ki faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau ɗari annabi ya ce duk wanda yake faɗin wannan sau ɗari ranar lahira zai zo da ladan da ba mai wannan ladan sai wanda ya irin nashi ashe zaki farin ciki yake yar uwa a ce kin zo ran tashin kiyama wasu mata sun ɓata lokaci kallon fina-finai da bidiyo suna gasa wajen sa yari da warwaro da kwandage da ainihin wato kayan ƙawa da fambakon ka tsirara amma ke kin yi ƙoƙari kin tafiyar da lokacinki wajen ambaton Allah na tabbata za ki so haka to ki ringa wannan wannan ita ce wasiƙa ta biyu akan muhimmancin zikirin Allah ina so malaka kawo min wata aya da ta magana akan falal zikiri inna Allah yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl wan nahar إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya da kika ji alarama ya karanto mana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ذاك سامونا آيوي تندق آية تقري دتسئن حزوة تقري بيو سورة آل إمران الله يتي تبس داهر تكين هلتا سما دكسا da sassaɓawan dare da rana lallai akwai aya amma ga masu hankali su waye masu hankalin nan sai Allah ya ce waɗanda suke ambaton Allah suke zikiri qiyaman a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim a kwance ya sala kaga wato ana so karki rayuwa ka baki ambaton Allah zaki iya zikiri ko daga kwance la ilaha illallah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah bismillah inna lillahi wa inna ilaihi ba a son harshen ki ya katse daga ambaton Allah ko tafiya ke kika ga munkari kice inna lillahi abinci za ka ci bismillah in ka koshi alhamdulillah kai tuntube inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda bacin rai ne ko annabi na yana yana yana yana yana dinki da allura na Aisha tana rike da fitila sai fitilar ta mutu sai nabi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sai ce ya rasulullah wannan ma har sai an yi inna lillahi ta nake inna lillahi idan musifa ta afkawa mutum ne sai ce yau ai yake aisha duk abin da ya bata ran mumini ai musiba ne ko rubutu kake bayarwa ya faɗi sai ka ce inna lillah kana kan aiki ne fa ta ɗauke wuta inna lillah bare tuntuɓi barantana rasuwa da sauransu to karki manta lallai lallai lallai da wannan muhimmanci na zikiri dama na ce wasiƙa ce da ta kunshi abu guda goma na ambaci nawa yanzu abu nawa na ambata a'a biyu dai ko na farko me nace ka gani ko menene na farko ya ibadallah ya tsoraci Allah na biyu fa zikiri ai ba mu je ga na uku ba na uku ki kasance ainihin a ai falalace sa da mu muka ambaci waɗannan abubuwan na uku ki kasance mai yawaita addu'a kowanne muna faɗi ne a takaice da yake wasiƙun ba ga ainihin iyaye mata ne kaɗai ba tare da cewa ko da yake muna cewa ‘yar uwa mace kun san muna faɗi ne a keɓe amma kowa da shi ake sai dai saboda ba iyayen mata haƙƙinsu wannan wa'azin musamman wasiƙa ce zuwa gare su saboda mata suna da wakiliya a majalisin manzan Allah wace ce wace ce la aina na aisha mata ce cikin gida ai ku dai sake lalabowa dai ku binciko radiyon ku ɗan nemo wata tashar <laughs> wace ce ya ibadallah ummu sulaimin bintu mulhan ummu sulaimin bintu mulhan wacce ake kira rumaisa'u rumaisa'u bintu mulhan mai yiwa in na zo miki bayani akan wasiƙar da ta shafi kikoyi da mata ya na kirki kila kiya ji suna wasu daga cikin sahabbai mata da ya kamata ki koyi da su wasiƙa ta in ta zaukan wurin kiya ji kila wannan matar to ita ummu sulaimin ita ce matar da mata ta kana suka aike ta gun manzon Allah cewa ya rasulallah mu ma ka sanya mana rana da zaka karantar da mu tare da cewa na sun duba azin watakila kin halarta ko kuma ainihin tare da yan uwanki kin halarta inda murya take kai miki amma duk da haka saboda matsayinki da ke da yar uwanki mata na ga ya dace wannan wasiƙun musamman na keɓe saboda ke musulma saboda Allah ya girmama mata sura kusun da guda Allah ya saukar a Qur'ani sunanta suratun suran mata akwai suratun rijal kaga wannan yana tabbatar maka da mata masu kima ne kuma an samu cikin hadisin Ibn Asakir daga Sayyidina Ali cewa ma akraman nisa'a illa karimun wala ahanahunna illa la'im ba mai girmama mata sai mutumin kirki ba mai wulakanta su sai wulakantacce saboda yana daga cikin babin baki haƙƙinki da martaba ki a matsayinki na wanda al'umma za ta gyaru idan kika gyaru muke aiko da wannan wasiƙu zuwa gare ki wasiƙa ta uku addu'a ki yawaita addu'a kana da wata ayakan addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخرين بارك الله فيك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله يتيه ku roƙe ni na amsa muku kin ji fa yake yar uwa Allah na kishin ke ke ke muminan nan da kika yadda ki rayu da faɗin Allah da manzansa kika zauna a ƙoƙuwar ki kika haƙura da ɗan abin da mijinki ya je nemo na halal ya kawo miki ba baki fitine shi ba lokacin sallah ki ce sai ya miki rigar hajiya wance matar alhaji wani kika haƙura da ɗan abin da Allah ya baku kyalkyalkyalkyal na duniya bai sa kin rudu ba hangen hadarin ne zai sa kai wanka da ba haya kuma ruwan yake zuwa baki wannan ba baki damu da ainihin sai an so miki gwal da awarwaro da waye ba mijinki ba shi da hali ba to Allah na kishin irin ki yana bukatar da kin daga hannu ki ce ya Allah ka taimaki musulunci wallahi in ta dauro sai Allah ya amsa addu'ar ki fiye da zai amsa ma da yawa daga cikin waɗanda ake ganin musulmin kirki ne musamman ke muke aika wannan wasiƙa zuwa gare ki ki taimaka mana da addu'a cikin kiyamun layl ɗinki kada ki taɓa raina matsayinki a matsayinki na musulma mumini baya wulakanta kansa duk mumini yana da fata cewa a dalilinsa Allah zai iya dawo wa musulmi da gwamnatin musulunci to karki manta Allah na kishin ya ke wadda kike ɗaukan ciki ciki na halal ki sha wahalan naƙuda ki haifi ɗanki ki fito kina kunyar wani ya ganki da ke muke magana ki yawaita addu'a saboda Allah kuma kin ji ayar da aka karanto Allah ya ce ku roƙe ni zan ansa muku waɗanda suke girman kai gabarin bauta min shi yasa malamai suka ce ashe addu'a ma ibada ce me dalili suka ce gashi Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan ansa muku sai ce innal ladhina yastakbiruna bai ce an du'a'i ba sai ce an ibadati kenan addu'a ibada ce ballantana ya tabbata ma cikin hadisi annabi ya ce addu'a kuwal ibada addu'a kuwal ibada amma hadisin da ya ce addu'a mukhul ibada da'ifi ne bai inganta ba addu'a bargon ainihin ibada ne ko kaga je kai ta sakin saka da mezal bai inganta ba an gane ko to waɗannan abubuwa muhimmai ne yawaita addu'a amma ina so yake yar uwa musulma a wannan wasiƙa ta uku addu'a na da abubuwa kamar guda biyar dan Allah ki kunne abubuwan nan guda biyar ba kirkira ta bane daga cikin manyan malamai na musulunci ne da aka yi da ilimin su ba iri na almajiri ba a eh wannan bayani shine shehin malami Salman bin Fahd al-Auda a cikin wata muhadara ta sa inda yake gargadi kan abin da ya shafi zalunci take cewa ku roki Allah Allah zai amsa addu'a ce amma addu'a na da abu guda biyar wato addu'a abubuwan nan guda biyar kamar haka addu'a ta shafi lokaci ta shafi bigire wato wuri kenan ko ta shafi shi kansa mai addu'ar a gani ta shafi nesantar zalunci ta kuma shafi rashin gaggawa abu nawa kan abin da ya shafi bigire sai malam ke cewa akwai wasu wurare da Allah ya ba su daraja ta musamman da in kai addu'a ciki tabbar dahir babu shakka Allah zai amsa kuna iya tuna wani lokaci wani wuri kamar ina arfa kamar arfa annabi ya ce khair du'a du'a arfa the best of supplications yani cikin addu'o'i duka duk wanda tafi romo da bargo addu'ar ranar arfa mai annabi ce a ranan ne iblis ke ganin bakin ciki da kaico da takaici saboda yawan yanta mutane ake daga wuta Allah ya kara mai bakin ciki to akwai wasu wurare da Allah ya ba su daraja ta musamman na faɗi wannan ne mai yiwuwa yake yarwa ƙila bana Allah ya kira ki zuwa aikin hajji to karki manta ki addu'a arfa haka kuma akwai wani wuri a kusa da Ka'aba ana kiransa multazam tsakanin ƙofar ka'aba ne da kuma ainihin bakin dutse wallahi mun ga alkhairin runguma multazam kai addu'a Allah ya sa mun runguma mun roƙa kuma mun ga ainihin amsa falillahi alhamdu amma dan Allah in ki roƙa ya uwa ki roƙi alkhairi ki roƙi imani ki roƙi aljanna ki roƙi kaskantuwar kafirci da kafiri ki roƙi ɗaukakar musulunci da musulmi duk inda suke haka kuma lokacin ko kuma in ce ko da ya kamata ya zo lokaci eh, wanda ya kamata ya zo a lokaci daga cikin wurare da ake amsa addu'a akwai lokacin da idan kika kare dawaful qudum san mutum in ya zo aikin hajji da zaran ya iso makka da ya shigo ka'aba mai zai fara yi babu sallar nafila ko sai ka je ka fara dawafi kai haramin ka amma haramin ana son ka fitar da ka wannan a waje sabani yadda mutane ana kiransa ba ka yi dawafi sau so bakwai ukun farko ka yi sassarfa amma ban da mata ragowar hudu kuma ka tafi a hankali to sai ka fara za ka je ka sa bakinka akan bakin dutse ka sumbace shi ko kuma ka sa hannu ka sumbaci hannun idan turmutsitsi yawa ka sa sanda ka sumbaci sandan in ya fuskara ka nuna sai ka fara allah akbar bato kai dawafi to idan kika ƙara wannan dawafi ka zo ka yi sallah na nafila a biyu a maqami ibrahim ka karanta ƙulya a qul huwallahu sannan ka tashi ka je ka sha ruwan zanzan ko kuma ka bar shi zanzan sai ka kare ka je ainihin wato safa in ka je ka hau kan dutsen safa kafin ka fara sai ka ki karanta wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah har zuwa karshe sannan sai ki fuskanci wato ainihin bakin dutse sannan za ki yi addu'a nan ma yana daga cikin wuraren da ake amsa addu'a sai ki sauka ki dawa fi daga safa ki je marwa daya marwa zuwa safa biyu safa marwa uku marwa zuwa safa hudu safa marwa biyar marwa zuwa safa shida safa marwa bakwai saboda haka za kara ɗawafi ne a ina marwa daga nan sai ka bi kofar dama ka je ga masu aski nan a je a saisaye ma kai kar kai kwalkwabo sai idan ka kara aikin hajjinka in ke mace ce kuwa dan gashin kai kawai zaki bayar a guntule gwargwadon yatsa ba magana muke akan manasikul hajji ba magana ne kan wuraren da suke da daraja ta musamman ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salam masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin da sallah take daidai da sallah nawa a kowane masallaci in banda masallacin Ka'aba ki roki Allah wurin na biyu akwai wasu wurare kun ga wannan na magana akan me wurare kenan akwai wasu lokuta kuma waɗanda suke da daraja kwarai ana son mutum ya addu'a a lokacin akwai lokacin shan ruwan zamzam ya tabbata a hadisi ma'u zamzama lima shuri balahu. ruwan zamzam da kowace niyya kasha Allah zai biya maka tare da cewa imamun nawawi ya rauna hadisin amma malamai sun masa rubdugo sirrin jaye shi akan hadisi ne sahihi ma'u zamzama lima shuri balahu. ruwan zamzam da kowace niyya ka sha shi yasa al-imam Ibn hajar kusa ibnu hajar ko al-asqalani wanda yayi ma mai sharhi ya sunan sharhin nashi fatahul bari barakallahu fikum yayi addu'a da zai sha ruwan zamzam yace Allah ka bani ilimin hadisi kamar imamu zahabi wallahi sai malamai suka ce ya kai zahabin ma har ana gani ya dora al abdullahi dan mubarak al-khurasani bayin Allah na kirki da ya je shan ruwan zamzam sai ce ya ubangiji annabinka ya ce ma'u zamzama lima shuri balahu ina fata yar uwata kina sauraro da kyau sai ce ba ina shan ruwan bane ya Allah saboda ɗaukakar duniya ko dukiya ko isla wa inna ma ashrabuhu lituzila anni al'atash yawm al-qiyamah ina sha ne ya ubangiji dan ka gusar min da kishirwa ranar tashin kiyama la ilaha illallah saboda haka in kika ji shan ruwan zamzam ya ke uwa ki roki Allah musulmi ga halin da suke ciki Allah ka taimake su tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya ga halin da yake ciki ka taimake su ya Allah Allah zai amshi addu'arki haka daga cikin lokutan da ake amsa addu'a yake ke uwa cikin tsakan dare kowa na bacci ki tashi ki roki Allah inna nashi'atal laili إن ناشئة, إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم وأقوم قيلا إن ناشئة الليل تاشي تكندري كي إبادة هي أشد وطأ هي في الصنن وتصام داتي وتكان أبن دباكي كيف كيف كيفدي da kuma natsuwar zuciya wa aqwa muqila shine kuma yafi bada dama a samu daidaituwar magana shi fi nisanta kuma gabarin riya kuma kirki manta yake yar uwata mai albarka annabi zakariya da ya tashi roƙon dama cikin dare roƙi Allah idna da rabbahu da an khafiya cikin dare ya roƙi Allah ya bashi da to wannan irin lokutan kenan haka kuma daga cikin lokutan da ake amsa addu'a akwai duk ranar juma'a ya tabbata cikin hadisi ranar juma'a akwai wani lokaci da duk mumini in ya dace yayi addu'a Allah zai amsa mai jumhur na malamai sun ce bayan sallar la'asar ne ki tashi ki addu'a haka kamar da na faɗa cikin dare kowa na bacci ki tashi Allah kan sauko zuwa saman duniya idan kashi ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya tafi roughly wajen ƙarfe nawa kenan wajen ƙarfe ukun dare ka ɗauki shi tun daga ma biyu uku hudu musamman ka jinkirta wajen karfe hudu Allah kan sauko saman duniya kada ka yi tawili ka ce ikon Allah la wannan bid'a ne abin da ya tabbata haka muke tabbatarwa la ta'wila wa la tamthila wa la ta'tila wa la tahrif wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa Allah zai sauko in kana jin wai ka kamanta Allah da wani to ya riga ya kare maka misali ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiu laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir haka Allah ya ce laisa ka mithlihi shay babu wani abun da ya kama da Allah to huwa sami shine mai ji al basir kuma shine mai gani to ki roki Allah a wannan lokacin na faɗi abubuwa nawa kenan da suka shafi addu'a nawa kenan ya salam nawa kenan ya subhanallah al'azim duka duka abubuwa guda nawa ne na ce biyar yanzu mun samu nawa na'am Allahumma salli ala Muhammad wa sallam an samu abubuwa guda biyu kenan ibadallah eh shine ai dama biyu kenan ko jazakumullah khaira na uku na uku ya shafi kuma shi kansa mai addu'ar ko kun fara bacci ne na san bokatai ne ko na'am na sha Allah alkarim sannan abu na uku ya danganci shi kansa mai addu'ar yake uwa ma'anar ya danganci shi kansa mai addu'ar ya zama yana cikin tsananin bukata domin ya ce amman yujibul iza da ahu. amman yujibul iza da ahu wa yakshibu waye ke yaye bakin cikin mabukaci in ba Allah ba Kudu ba saboda haka yana da shi ne malamai suka ce malamai ke cewa abu na uku ya zamanto wato ya shafi shi kansa mai addu'ar ne a wani irin hali yake saboda ki kiyaye kanki yake yar uwa lokacin da kike addu'a Allah ya ga zuciyarki ta yi nesa kawai dai kina addu'a ne amma Allah ya ga zuciyarki tana wata duniya daban ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba fa inna Allah la yastajibu min qalbi ghafilin lahin ku roki Allah kuna masu sakankan cewa Allah zai amsa muku an ruwaito sigatut tamrid annabi Musa ya wuce ya ga wani mutum yana ta addu'a ya ce sai annabi Musa ce Allah ka amsa mai sai ce ba zan amsa masa ba ya Musa saboda addu'ar yake amma duk hankalinsa na gun dabbobinsa da yake kiwo a'udhu billah kai ko da kai ba da Lagos ne ta yiwu baka daga cikin yan gidan sarauta ko baka ba to dan me zaka bata lokaci ka roki abin da ka san ba zai yiwu ba shine malamai ke kira shi shishigi cikin addu'a kuma ɗaya daga cikin sahabbai dan Mas'ud ne in ban manta ba ya ji dan sai yana addu'a Allah ina roƙonka aljanna ina roƙonka wato korayar katanga ta bangaren dama in za shiga aljanna sai ce a ah, ka ji ka gani ne har kake ce wato korayar katanga ta dama sai ce kai ya dana na ji annabi ya ce wasu mutane suna zuwa za su ringa shishigi cikin addu'a sai ce ka roƙi Allah aljanna kawai in aka baka an baka da abin da ke cikinta ga yadda ake kwa mana ladabi ga ubangiji in ana addu'a ادعوني إيه؟ أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب أجيب دعوة الداعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جزاك الله خيرا الله يأتي يا كير واكي جونا آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إذا باينا سكتن بيك يا رسول الله قمدني كقيم سنة قصة نكما أمس الدؤر من الدؤر falesta jibuli su nemi amsawa ta wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun da fata sa shirya Allah ka shirya da mu sannan kuma abu na gaba da ya shafi wato mai addu'a shine ki yi kokari wanda kika yadda da imaninsa da gyaruwansa da kirkinsa ki roke shi ya miki addu'a ana son haka cikin addu'an da Allah ke amsa akwai addu'ar da dan uwanka ya maka koda ba kana sannan kuma. akwai addu'ar iyaye uwa uba malami yana da kyau kwarai da gaske sannan kuma a wannan gaba yake yar uwata musulma ke tsoroci addu'ar wanda aka zalunce shi wallahi alazim duk mutumin da aka zalunce shi in ya daga hannu ya addu'a magana ta kare la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynuka wal mazlumu muntabihun da'u alaika wa ainul lahi lam tanami yana cewa kar yi zalunci saboda kana da karfi yace zalunci karshen na dama. wanda ka zalunta baya barci yana taro kai kuma kana ta barci ya zo cikin sahihul bukhari sa'ru dan abi waqqas wasu mutane suka tuhume shi da sharri aka yi masa kazafi sayyidina umar ya aika da ainin kwamitin bincike wato lajnatu taqassil haqa'iq investigative committee aka je basra jama'a me kuka sani game da wannan sabi suka ce wallahi ma alimna alaihi illa khaira tara su a masallaci sauran munafiki ya miƙe ya ce inna sa'adan la yaqdi bis sawiyya baya hukunci da ainihin gaskiya yana zalunci kuma gashi matsoraci ne ya dai mun sa'ad dan abi waqqas haka ya dai makan shirgima an zalunci sa'ad kenan sai ya miƙe ya ce ya ubangiji wannan mutumin in abin da ya faɗi nan yayi ne dan riya ya ci mutunci na ya zalunce ni ya Allah ka tsawaita rayuwarsa ya Allah ka dawwamar da talaucinsa ya Allah ka sako masa da balbalin bala'i akan shi kuma wallahi al'azim sai da ya rayu fiye da shekara ɗari saboda tsabar tsufa sai da giransa giran ido sai ya buɗe giran kafin ya ga hanya shi wannan da ya masa ado wannan wancan kazafi sa'adu kuma ya roƙi Allah kuma Allah ai muna magana ne kan kada ka bari wanda ka zalunta ya maka addu'a mummunar addu'a sai da ta kai kafin ya ci abinci sai ya je ya yi bara akwai wulakancin da ya fannin ka kuma sai ka roƙi mutane kuma duk da shekarunsa in ya ga yara yan mata budurwai akan titi sai biyu su yana son sana dubararsu sai ce shaikhun maftunun asabani du'a usadin haka yake faɗa yace tsoho ne wadda fitina ta sauko masa addu'ar sa'adu ta same ni wai yau ina sa'adu yake karki zalunci karki zalunci zai iyawa har kuma sa'id ibn zaid ibn Khali wata mata ta masa kazafi kisan na cikin bukhari kuma zalunci mugun abu ne wallah a yake ji wannan kissa yake yar uwata musulma kan illar zalunci kamar da shehin malamin mu ali dan abdul khaliq karni ya faɗa cikin haka za Allah matul hayat wata alƙarya ce suka yi yaƙe-yaƙe mutanen da ke ciki suka mutu jama'ar da ke cikin wannan ƙauyen yawanci suka mutu shikenan sai shaidan ya zo ya musu wahayi suka ce tunda dai gashi an yaƙi mazaje sun mutu me ya kamata ta ka ce yanzu a koma gida uba ya je ya kwanta da yarsa wa ya kwanta da kanwarsa wai saboda a hayayyafa a sake samun jama'ar da aka rasa akwai zaluncin da ya wuce wannan muharrami ya auka muharramansa wasu suka tashi suka aiwatar da wannan sharrin wasu kuma sun yadda warradi kal fa'il wanda yadda kamar wanda yi ne malam sai ubangiji ko ya darkake su tururuwa Allah ya aiko musu da ita tururuwa din nan sai ta yi tsalle ta shiga hancin mutum me take ci me take ci wallahu a'lam وما يعلم جنود ربك إلا هو يعلم ya'lamu ربك rabbika illa babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi kawai sai ta ci mutum can sai ga ya bushe ya bushe kamar fulawa sai faɗi ya mutu haka duk tururuwan nan suka gama da mutane sai mutum ɗaya rage daga ba sarki sai Allah sai ya gudu ya haƙa rami ya tattara dukiyar da ta rage ya rufe a rami ya gudu sai makka ya je sai ya samu kamar shekara ashirin cur a makka sai ya tuna waccan dukiya da ya bari yana ganin kamar komai ya lafa sai ya kira wani mutum suka yi jinga je ka kasa kaza gari kaza wuri kaza ka je ka tone za ga arziki taska iri kaza ka ɗauko ka kawo min kana da ladan kaza aka je aka ɗauko masa ya biya shi ladan dako shi kuma ya tsaya ya kwance ya fara cin duniya yana kwancewa sai tasa turuwa ta yi tsalle ta shiga hancinsa Allah ya ajiye masa tasa tururuwa shekara ashirin tana jiransa. Aina ma ta kuno yudrikumul jimautu wa law kuntum fi burujin mushayyana. Allah ta'ala ce aina ma ta kuno kuma jimautu wa law kuntum fi burujin mushayyana. duk inda kuke mutuwa za ta riske ku. Babu yanda za ka yi. Mai dalili saboda zalunci da ya yi sai da tururuwar ta shiga hancinsa ta gama da shi ya mutu. Wata ce to shekara ashirin bai tuba inda ya tuba don me zai tuna da waccan taskar. ya kamata ya kalli girman wannan zalunci kwata kwata ma ya manta da wannan abun a jama'a wannan dukiyarsa ce ta mutane ya kwashe ganin sun mutu ya tuba kenan saboda ka jaza'an ne wifaka sakamako wanda ya dace da shi to lallai ki kiyaye zalunci ya yar uwata ki kuma kiyaye addu'ar wanda a yana zalunta da yawa daga cikin shugabannin da suke gamuwa da masifa wallahi wani lokaci addu'ar wanda aka zalunta ne addu'ar mutanen da aka cuta ne kar yi zalunci karki zalunci sannan wani abu da ya shafi addu'a na nawa kenan yanzu na hudu ko shine ainihin rashin yin gaggawa kada mutum ya gaggawa ya ce kai ni na yi roko na yi addu'a na yi addu'a wallahi na yi kiyamun laili wani malami ma ya gaya min zikiri na yi na haƙura kar ka yaka kada ka yadda ka yaka domin addu'a ibada ce ko ba ibada ba ce yanzu kun ji aya da malam ya karanta tunda ibada ce Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta mai واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كبوتا ما أبنجدين كهر متوى تزومك فتند الدعاء إبادة شيء كي تيها الله تعالى يا أبنا أقول يا كاو يا يوا saboda karki gaggawa ki ce nayi nayi shiru na ibada ce sannan kuma sai abu na biyar ko wanda ya shafi addu'a shine lallai wanda yake muhimmi ne kwarai har malam salman al'auda na cewa ta yiwu ka wani musulmi na cewa na yi addu'a ban ga bayani bai ce aha ka binciki kanka lallai daga cikin abin da ke hana addu'a a kai ta sama cin haram in abincin gidanka haramun na shigowa kar ka tsammani addu'an ka za amsa maka kana cin haram kana karɓar bribery kana karɓar cin hanci da takura ma jama'a kana zalunta su kana kwange a kasuwanci kana yar makale kana ɓoye sharri da aibin kayan cinikinka waɗannan daga cikin ƙazantocin da ke hana karɓar addu'a saboda ya tabbata cikin hadisin abu huraira ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لك هذا ما قالكم mutumin da ke doguwar tafiya yana ya Allah ka amsa min addu'a sai annabi ya ce gashi kuma abincin sa na haramun ne abincin sa na haramun ne tufasa ta haramun ce a gidansu ma an kalatantar da shi da haramun to ya zai Allah ya amsa masa addu'arsa to sai wasu ka ce a to amma kuma ai gashi dan ya roki Allah tare da cewa shi kowa lalacewa Allah ya amsa masa inda aka ce da shi innaka minal munzarin kana daga cikin waɗanda aka jinkirta musu kenan babu laifi komai sabon mutum in yi addu'a za a amsa masa sai aka yi musu raddi aka ce to ai shi shedan tsinanne ne ko kuna son ku zama tsinannun ne ya tabbata cewa ba shi da ainihin wato rabo ko na'am قال فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الله يتي لأنا تتبت غريك زوا غران تاشين كياما saboda haka kada ya zamanto kake cin haram ka yi ƙoƙari ka ci halal daidai iyawarka kada ka yadda ka ce ai duniya ta rikice ka kaza kaza saboda haka yar uwa da ke nake wannan magana domin idan duniya ta rikice kai kuma bai kamata ka rikice ba sai rikita tun su yawa idan ita ta rikice kai kamata ka gyara ta ta rikice ka rikice to za a yi kenan to ki yi kokari yake yar uwa musulma ki kiyaye wannan wasiƙa ta ta uku kenan a gurguje subhanallah ga dare yayi wasiƙa ta gaba ki mai da hankali kan nafilfili wasiƙa ta nawa kenan tsoron Allah na biyu fa zikiri na uku addu'a wasiƙa ta hudu ki kiyaye nafilfili ya tabbata cikin hadisi ki tuna annabi na cewa Allah ya ce wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba daga cikin nafi wato bawa ba zai gushe ba yana ta nafilfili sai na so shi daga cikin nafilfilin nan raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magriba biyu bayan lisha karki manta da qiyamul layl yake yar uwa karki manta da karatun qur'ani ki kafa maka kanki ka'ida tsarin mulki a duk sati ke sauke qur'ani ko duk bayan kwana uku ko duk bayan sati ko duk bayan sati biyu ko duk bayan sati uku ko duk bayan wata ko duk bayan wata biyu ko duk bayan wata uku cikin sahabbai akwai waɗanda an rawaito suna saukan qur'ani a rana wata magana ma in ka ji sai ka ji kamar ba za ka amince ba an ce imamu mujahid tsakanin magariba da isha yake karanta qur'ani daga bakara hannasi nawa ya kawo magana cikin al'adukan sai ka ce tabbi ya haka ke faruwa wallahu a'lam amma yana cikin al'adukan na imamu nawai amma dai abin da dai ake cewa shine duk ya mutum yi sunnar manzon Allah ya tafi dacewa annabi ya ce wanda ya karanta qur'ani cikin kasa da kwana uku bai fahimci qur'ani ba to wannan kaga shine hankali ya kamata an gane ko to abin da ya kamata a kiyaye kenan sannan kuma ki yawaita salati ga annabi kamar da ne bayani dazo yana daga cikin nafili-filin nan kina ce da sadaka ta nafila ko da kwabo ne dan abin ne sawaka wasiƙa ta hudu ke ta hudu kenan akan me man huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب جزاكم الله خيرا wannan kan abin da ya shafi qiyamul layl amman huwa qanitun ana al-layli amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab Allah na yabo ne kan waɗanda suke qiyamul layl wasiƙa ta hudu kenan a gurguje wasiƙa ta biyar ki kasance mai ƙana'a, ma'ana ƙana'a, godiya da yarda da ɗan abin da mijin ke kawo kar ki taɓa rainawa wasiƙa ta shida ki zamanto mai tsananin martaba kimar mijinki ki kishinsa kar ki asirin asirinsa ya zama taskira asirin mai ɗakin ki ku rayu tare ko mutunta juna tare iyayensa ki ɗauka naki ne ki ringa kai sunan iyayensa wasiƙa ta nawa kenan kuma wasiƙa ta nawa ta bakwai wasiƙa ta bakwai ki zamanto mai tsananin kishi kan tarbiyyar ƴaƴanki ke yar uwa musulma ki sa ido kan kallace kallacen da ake nawa a talabijin ga sunan da yawa musamman a gari irin Lagos su wata DBN ce su wata AIT ce su wace ce ga sunan daban-daban dai da, ki mai da hankali da irin abubuwan da suke nuna a cikin screen kuma ki mai da hankali da sayan fina-finan da ba su da amfani yake yar uwa musulma wasiƙa takwas wasiƙa ta takwas ki kasance mai zurfin ciki ma'ana mai haƙuri haƙuri kuma ya kasu gida uku akwai haƙuri kan bala'i akwai haƙuri kan bin Allah akwai haƙuri gabarin sabo guda uku ne ba zan yi dogon bayani akai ba saboda lokaci ya riga ya lula wasiƙa ta nawa kuma kenan ta tara wasiƙa ta tara ki kasance mai tsananin son taimakekeniya duk inda aikin alkhairi yake ina yake in kika ji mijin ke ce za mu je wa'azi yaɗa musulunci kaza ki ce kash mai gida dan Allah ko ranta naira biyar ka bani ka bani ka je ka bayar sadaka Allah ya rubuta min lada ki kasance mai kishin haka na tabbata mijin ki ya fahimce ki haka ne zai soye ki zai ƙara son ki zai murna zai farin ciki sannan wasiƙa ta goma ki mai da hankali kan neman ilimi dama na so na jinkirta wannan ne kar a yi sakaci da ilimi neman ilimi saboda duk abin da na faɗan nan in dai ana neman ilimi za su tabbata in ba neman ilimi fa saboda ki kokari ki zamanto mai neman ilimi neman ilimin ki kuma yake yar uwa na iya daukan mataki uku imamijin mijinki malamin ne ya koyar da ke magana ta kare ko kuma kila ba malamin bane je ka malamin ne kila ba shi da lokaci to ya gayyato wadda za ta karantar da ke a gida kuma wadda za ta zo ta karantar da ke din karatu na tabbas ba karatu na hayaniya ba karatu mai kwanciyar tsakan daki ma irin wannan ba idan ba zai yiwu ba to inda akwai makaranta da ake karantar da mu muminai wajibi ne ki je ki karatu kuma ki bada hankali ki ba ki haɗin kai ki karatu ki tsoraci Allah ki tuna cewa zuciyarsa kila kan ƙonu ta soso idan ba kya karatu yana ƙoƙari ne ya sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora masa sai ki ba shi haɗin kai waɗannan wasiƙu nawa kenan guda nawa kenan ina fata ya ke uwa Allah ya albarkace ki da abin da kika ji cikin wannan wasiƙu ya samu dace wannan bangare na farko na wannan muhadara kenan bangare na biyu na ƙarshe insha Allah al'azim shine kuma zuwa ga ku mazaje wanda suke mazajen mata ne abin da nake so na ja hankalinmu a kiyayi yawan gulmace-gulmace abin bakin ciki ne ka iske al'ummar musulmi su zauna tun daga bayan lisha su kafa wato kwamba da dandali na kuskus har sha biyun dare har karfe ɗayan dare ana faɗin abin da in ka duba sai ka ba zai maka amfani a duniya ka ba ko lahirarka Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗa wallahi kana da raqib mala'ika mai ainihin scribbling things yani wanda ke rubuta komai akid wanda yake halarci yanzu ina alkhairin da girmanka da shekarunka magidanci ka bar gidanka ka zo waje karfe goma karfe goma sha ɗaya karfe goma sha biyu musamman a gari irin wannan da mata ba sa jin kunya ce, ka zo ki hu ka kafa ido akan titi kowa ta wuce ka kalla wani alkhairi kake ja kanka wani alkhairi kake ja kanka in kallo ne ka je ka zura mata ka ido me ita wadda take waje kake kallon ta mata ka bata da shi annabi cewa yi idan ɗayan ku ya ga wata mace ta ja hankalinsa yayi maza ya je ya sadu da matarsa abinda ta wajen ke da shi matarsa tana da shi amma dan ba zai bari ba sai ya kawata maka taka ta gida ya sanya maka sanyi ka manta da komai da komai wannan ba karamin cutar kai bane ba karamin ha'inci bane ka tsaya kana ta kuskus ko ka iske ainihin an kafa dandalin hira ana ta yi da mutane ɗazu a masallacin 1004 mun karanto wasiyoyi guda nawa wasiya guda nawa daga wace sura wasiya ta farko guda nawa a aya ta nawa ɗari da hamsin da barakallahu fikum wasiya ta biyu a aya ta ɗari da hamsin da akwai wasiyoyi guda nawa kudu kuna iya tuna wasiya kusa da ƙarshe wa idza qultum walau kana madalla in kuka tashi magana ku adalci ko in kuka tashi magana ku adalci to idan ka zo ka zauna kana ainihin ka kafa dandalin hira to akwai abubuwa kamar guda biyar tsaya ku je su na farko akwai faranta mu shedan rai wallahi alazim in dai har zai zai zama halinka bayan lisha maimakon ka shigar da karatun qur'ani hadisi ka shiga gida ka tambayi ƴaƴanka da matanka me kuka karanta yau kun yi sallah kuwa kun yi shafa'i da wutiri me kuke yi ne wallahi gara ma ka je ka zauna su kewaye ka kana karantar da su irin tatsuniyoyin da ake karanta mana da a ƙauye a ƙasar Hausa yafi alkhairi da ka tsaya waje ka kalli wancan ka kalli wannan faɗi banza faɗo wafi kuskus kusgun tsufe sakin tace faɗi ba shi da alkhairi wallahi alazim saboda haka zai fi kyau ka abin nan idan ku kai akwai abu kamar guda biyar na farko akwai faranta mu dan rai na biyu akwai fusa ta Allah wallahi azim akwai fusa ta Allah na uku akwai tozar tozarta lokacinka kuma kowane minti kowane sakan tsada ke gare shi ranar lahira farkon gorin da Allah zai ma yan wuta akan lokaci ne أولم نؤمركم أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الله يتي إذا الله يسا يوم متى تكي متى إنسنا سنة سروت ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالم الله يتي أولم نؤمركم من منيني ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يبقى مبكوس تصور رأي ود تكمات أتي مي وألتوا وألتوا هذا تصور رأي الله يتي haka ana goranta musu menene lokaci to kaga akwai wulakantar da lokacin ka malamai na farko salafu sun ce duk tambayar da aka yi maka idan amsa ɗaya za ta isa ta gamsar to ka faɗi wannan amsa ɗaya ka ja bakin ka kai shiru in ba haka ba ya zama almubazzaranci alal misali an yi wa'azi wa obalande ka ce i e, sai ka shiru suka ce idan ka ce i e, malam wane ne wani wani sai suka ce wannan da ba a tambaye ka ba almubazzaranci ne maimakon ka bata wannan seconds din in ka ce eh, sai ka astaghfirullah la ilaha illallah kun fahimci wannan tsintsainin kuwa wake wannan yanzu to ina ga wanda zai zauna awa goma in ka binciki awa gomansa wallahi zan zantuttukan sharri sun fi yawa daga kazafi sai karo sai zance wai raha yake amma jahilci yake ɗazun muna abin nan kusa da bristol hotel kusa da balogun market ake cewa ko za mu yi sallar la'asar sai na ji wai wai shi wasa yake raha yake wai shi kanuri ne yake gawa wani bafulata ne kai bawa na ai wallahi <laughs> in muka je ma aljanna eh, mu kanuri muke da makullin aljanna sai sai mun ga dama a buɗe tukun fulani ku shiga wai shi wasa yake wai raha yake الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون da Allah da ayoyinsa da manzanninsa kuke izgili yanzu shine ran haɗin wasan kenan to amma ba wani abu bane ja masa jahilci ya bai san kanshi da kanshi ba shi yasa Allah ce kar ku manta kanku sai Allah ya sa ku mantar da kanku wala takunu na nasullaha fa ansahum anfusahum in kuka manta Allah sai Allah ya sa ku mantar da kanku yanzu misali irin wannan magana dan Allah ina tambayar ku ya shugabanni masu girma a mizani alkhairi za a rubuta masa ko sharri wai ai magana ba ta da tawa. kamata yayi cikin awa goma a rayuwarka ta rana in aka bincika ba ci aka ba za ka yi kuskure ba za ka yi kai mutum ne amma kar ka yi da gangar ku duba saboda rahama ta musulunci an ce idan ka zauna a wani majalisi inda tuttuka na kawai yawa in ka tashi akwai addu'ar da za ka yi ta zama kafara na majalisi ko ba ku san addu'ar kafaratul majalisi ba wace ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ku duba malamai na kirki a a in suka kare sai sun yi wannan addu'a yau sun yi kurakurai sun faɗa abin da ba shi Allah ke nufi ba tare da alkhairi ne a zuciyarsu amma Allah na iya kama su to saboda gudun wannan rana hatta wa'azin in suka kare zaka ji su malamai suna maimaita irin wannan addu'a to ina ga kai da ka zauna ka kafa idon ka kifi kifi kowa ta wuce ka kalle ta kowace magana ta rashin mutunci ka ambata baka jin kunya kai batsa baka jin kunya kai ashariya ko furfurar da ke kan kama baka jin kunyar ta haba mai zuhudu na cewa kafaka mushibu ra'sika min nadhirin yughalibu launuhu launa sawadi yace ya burburkan ka ta ishe ka wazi burburkan ka ta ishe ka wazi signal ce aka baka ka shirya ka kusa tafiya ka gungura amma ka je kana wani dayin din gashin kanka abin nan ka je ka rine shi wai zama baki a dole kai yaro ne to kuma mutuwa sai ta zo wallahi al'azim sai ta zo in dai ga mutum bai mutu ba to ba haife shi ba amma in ku ka zo duniya mutuwa tana tare da mu ai akwai wani lokaci da a shekaru in ma mutum ya kai to shi kansa sai ga yana jin kunyan ma aikin tsiya ya zo cikin hadisi mutane guda uku Allah ba zai magana da su ranar kiyama ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba farko sai ka ce shaykhun zanin tsoho mazinaci me yasa aka ce tsoho saboda an fi tsammani ga yaro saboda kuruciya to kai yaro ba wai lasiji aka baka ba wai ana nufi in akwai wanda ake tsammani zai wannan abin kila yaro saboda kuruciya bai aure ba da sauransu amma kai tsoho ne ka ba hamsin ba ka ba sittin ka ba saba'in amma duk da kana zuwa ɗakin sa'annan jikokinka cikin dare sai ka yi shigan burtu ka tafi da babban riga kanka ba fola da zumure da tocila ka tafi za ka je kai sabon Allah subhanahu wa ta'ala tun yara karuwan suna sauraron ka hatta kai suna tsohon banza ta shiga ba muku wani irin hadari ne wannan kuma irin wannan musifa yawanci ta fi yawaita a kurmi mun zana na kurmin mun gani mutum kirda mu zai zama tsohon na najadu a kurmi ba addini ba addila sittawa sittuna shekara sittin ba kwabo sittin ba izo sittin cikakken sittawa sittuna ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سميرا ce wanda ya kasance makaho a wannan duniya wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila to da ya kamata shekaru wasu abu ne martabawa ne furfura da kake ganin ta haske ce haske ce shi za shari'a ta haramta aske furfura ta hana dayin ɗin furfura da wani bakin gashi da bakin mai sai dai ka haƙura haka Allah ta'ala su to saboda haka ya kamata a kiyaye wannan abu magana ka in gari ya waye ka san me ka faɗa na alkhairi kar ka faɗi sharri saboda za a tambaye ka sannan kuma sakaci da neman ilimi duk shi ja wannan abu sakaci da neman ilimi na ce mutane guda uku ko ba za su shiga aljanna ba ko na ce na farko wa. tsoho mazinaci na biyu da sarki makaryaci dan me aka ce sarki saboda aka ce yau ai shi ƙarya watakila ana tsammani ne daga matalauci wanda ba shi da abin da zai ci ya dan je ya ce matata ta haihu kaza kaza da Allah a taimaka min amma wannan sarki ne yana da fawa yana da wato tattalin arzikin da zai sa a ce ya wadatu gabar wannan ba fa ya halatta bane ga shi matalacin ya karya na uku wa ailun mustakbir da matalauci mai girman kai kaga wannan mahaukaci ne ba ka da koko ba kuma kana girman kai <laughs> kaga ba shi da hankali aljihunka ba komai kuma kana kobaro boro wai wani abin da ya ta wani uh, majanuni majanuni ne kowa ya aka ce ah, kawai me sa kullum kake takama sai ce a ah, yau me zai hana ni takama kawar matata ita ke wa mata sarkin garin <laughs> mu ke zo kawar matarsa ba matarsa ba ba kawar matarsa ke yi wa wai mata sarkin ke zo shi kenan sai kuma ita kama to abinda muke cewa yan uwa saboda girman Allah rayuwar nan tamu ba mai dawama ba ce na zauna a Port shekaru kamar uku saboda ka na san wani abu na sharrin da ke cikin kurmi na kuma zaga kudu gwargwado benin city kalaba uyo ina ne ina ne da sauransu sai ka ga mutum ya zo kurmi ya bar matarsa ta halal a arewa ya ɗauko yarinya fasika wai mai masa girki ne can sai ka iske sun haihu an sha wannan sai a ɗauki yaro a je a yi masa bille na shegantaka wai a ƙarfi daji ba haushe ne matarsa ya fi karfin dariya abin bakin ciki ne cin amana ne an waye gari da bahaushe na da mutunci a irin wannan sasannin amma tun da aka gansu suna neman matansu karo masu warin ambe daga nan mutuncin mutane mai fara zubewa mutunci madara ne madara in ta zube ba wanda zai iya kwashe ta duka karka yadda kai barin mutuncinka saboda abin da muke cewa in ka zauna a unguwa ka ga irin waɗannan abubuwa ka rike mutuncinka ka karrama kanka waɗanda suke watsa su in suka ganka kaman mai ne sha'awar ka za yi domin haske ne Allah ke sa a cikin zuciyar ba kuma baka jin kunyin ƴaƴanka na baya Physics kuma will be in from today till April tsohon banza bincika da can yaron banza ne dan ba zai yiwu ba a yarantarsa ya rike addini kuma tsufa ya zo karfin sai kare Allah ya tozarta shi wallahu la yudhi'u ajra al-muhsin Allah baya tozarta ladan aikin masu kyautatawa yan wa musulmi abin da ya sauka kenan ah, saboda lokaci ya riga ya tafi eh a ƙara to shi kenan kai fasinjojin ka zan na jina magana fasinja ne a ah, to shi kenan to shi kenan alhamdulillah tunda dai akwai lokaci na ƙarawa kenan to tun da ke haka ne kuwa wani abu na biyu da ya kamata mu sake dubawa shine wato zama ka kai wani lokaci kana zantuttukan da ba su da amfani na gaya muku a ciki yakan jawo abu kamar guda biyar na farko yana jawo me faranta mashi ɗin rai na biyu fa na uku ɓata lokaci na hudu na hudu yana jawo maka mutanen kirki su yi gaba da kai in aka wayi gari salihai suna kyamar ka to yi babu alkhairi domin salihan bayi su ne wakilan Allah bayan ƙasa ya zo cikin hadisi wata rana sai mutane suka yabi wannan gawar sai ce wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata wata ran aka wuce da wata gawar mutane suka tsine ma wannan mamacin sai ce dai wajabat wajabat suka ce menene sai ce ai kunji kunji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa in dai aka daugawa aka wuce da ita har mutanen kirki suka yaba mata to Allah zai amfani da wannan yabon nasu ya bashi aljanna haka in aka la'ance ta amma in mutanen kirki ne ba wai an yi ne saboda a baje fishi ba na kirki ne na kai wani ne wannan to Allah kiyaye mu da shi a'udhu billahi min shaitanir rajim to tabbas in ya zamanto halin ka ne ka je ka zauna karfe daya karfe biyu wannan ta wuce ka kalla wannan ya wuce kai da shi wannan ya maka magana ka gaya masa bakar magana hatta kai ma ana jin tsoron magana da kai saboda ana tsoron sharrin bakinka to ina alkhairin ka saboda Allah wace fa'ida ke gare ka to Allah zai kaddara ka ga cewa salihan bayi suna kyama da kai suna kyamar ka abu na hudu kenan na wannan abu abu na biyar akwai tozar ta haƙƙin iyalinka ƴaƴanka tun rana watakila suna bukatar su saka ido ba ganka ba matarka tana jiranka hukuncin mata suna da wata irin zuciya da ke cike da rahama da jin kai musamman idan aure ne da aka gina akan soyayya ta gaskiya tana bukatar mijinta ya zo gida ta gan su tattauna ta ji ta ji shi a jikinta ya ji ta a jikinta a jikinsa shi kuma su tattauna me ya faru a gidan nan yau duk ka tozarta lokacin ka ka mayar da tsarin ka kana shan ruwa ko kuma wato yamma na yi ka fita kamar ana cizon ka a gida to waɗannan abubuwa guda biyar tabbas za su kasance akwai kuma wasu daga cikin mazaje waɗanda suke zaluntar matansu ba ma wai rashin dawowa da wuri bane a'a shi baya sakarwa matarsa fuska baya zama su tattauna zance irin na soyayya tsakanin mata da miji wa shay'un ladhi yanbaghi lahu huwa an yakuna zawjan rahiman karuman kariman hanunan latifan barra ya zaman to miji mai tausayi mai shafaka ya fahimci mace an halicce ta ne cikin yauki da wato rauni shi kuma namiji an halicce shi ne cikin kausa kausan hali sai suka haɗu shi sa ba hushe ke cewa oh, Allah ya saɓa hali domin da ita kamar namiji ce mai kawasa kawasan hali ba za ka ji daɗi da ita ba haka ne haka inda kai mai yauƙa hali ne ba za ta ji daɗi da kai yana daga cikin hikimar Allah ya halicci aure cikin komai amma baka ba ta hakkinta har cikin mazaje akwai waɗanda za ka ji mutum na cewa ai mata in baka ɗaure musu fuska wallahi baka iya shawo kansu sai kaga in ya tashi zuwa gida sai ɗaura fuska fuskan murtuk abusan kan tsarewa kuma da zarar ya zo kofar gida wasu su yadda ka san ma hauka ne ya taba su ta taba su in ya zo kofar gida sai aika ke a tofar ya shura buta wai a dole mai gida ya zo gida ke Allahu akbar wannan wannan wallahi sharri ne kuma da zarar ya zo in yana da bene sai haura berin benin ya je ya zaman shi akwai waɗanda in suka zo sai ka ji matan suna ku tashi nan ga mai gida ya zo wallahi idan suna cikin walwala da zaran sun ji sai ga duk magana ta yanke a gidan ana tsoron shi abincin sai a ɗauka a kai masa cikin ainihin wato sidirin ɗinsa cikin tsoro in wani ɗan kuskure a girkin ya bayyana sai ka ji zagi da ashariya amma in ba a yi sa'a ba a waje kila ya yi makaro ya goma dariya amma matarsa ta suna ka duba da kyau lakar ta ta yiwu wannan matar miskina ba ta da wani a garin sai shi wataƙila ba 'yan najeriya ba ce wataƙila ba ƙabilinsu ma ɗaya ba dukkanin arraja'u nata ta ɗora a kan shi a gani ya wulakanta ta ci mutuncinta na sha ba da kisar da malam hassan ayuba ke bayarwa na wani mutum da ke da mata wanda ke mata wannan mummunan hali ita kuma tana matuƙar son shi shi kuma ya miskile ta kullum sai zalunci da bakar magana kunduma mata a shari'a sai ta kamu da ciwo psychological retardation cikas din kwakwalwa iloji suka yi bincike ba su ga wani ciwon da ke damunta ba sai likitan ya ce bawan Allah akwai wata matsala game da matan kan nan dan duk binciken da na yi ni ban ga wani abu da ke damun ta ba a fili dan Allah ina so in tambaye ka psychology baka dan zama ka yi magana da ita ka yi raha ka ja ta a jika tsotson baki da magana mai daɗi irin na mata da miji sai ce wai kaifa kona hadha wa ana rajo wai wai wai wai yaya ma haka zai yi ina namiji to sai ce to kaga inda sharrin ya tafi ya zo kenan ma'ana dan me baka zauna ba kana namijin naka dan me ka je ka neme ta ba sai ka hakura da kasancewar ka namiji ba ka fitar ga kowace sun suyi matan su kai kai mazakutar ka hawa zai cutu kai da zaka zo baka da yayi sai ta to gaskiya in kana son ta da rayuwa mai kyau ita ciwon soyayya ya shiga zuciyarta a gani ta kasa cire son da take mai kaga ciwo ne saboda in kana son ta ka taimake ta dan Allah ka je ka cire duk wani abin da kake ji a zuciyarka ka je ka gaya mata magana mai daɗi ka taran a ɗaki zan kauce in ba ku gogo kar ka ji nauyi ko kunya komai sai Allah ya jefa masa tunani ya ga to wannan ita ce mafita shi likita haka za a yi ce eh in kana son ta da rayuwa abin da ya kamata kenan saboda aka sai ya ji zai shiga ɗakin to bai saba ba yana duba dama da hagu ko na kallon shi saboda haka sai je wurinta ya durkusa yana cewa ya umma fulanin ya umma fulan ya umma fulan inni uhibbuki uhibbuki hubban amiqa inna maradaki hadha qad amradani ta ji magana sai ta daga ido far hakan nan kama a mafaki kamar fulawar da za ta mace ka yafa mata ruwa sai ta fara ya fulan a anta sadiq da gaske take anya kai ne kuwa sai hawaye malam sai i eh wallahi ana sadiq sai kuka munafiki ya gyara za mutumin kirki to da farko tukun mai kawo haka saboda Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce istausu bin nisa'i khaira fa na innahunna khuliqna min dhila a cikin wato hudubar manzan Allah ta hajin bankwana ya kawo wannan magana ce kun aure su da alƙawarin Allah kuka halatta farjojinsu da ambaton Allah ko duk su da alkhairi mana ibnu umar wata ran wani ya zo ya shiga ya ganshi. sai ga an kama gemunsa da sarbi duk malam yana tarare na digowa sai ce ibnu umar ma haza sai wallahi mata ta ce ta kwantar da ni ta shafa min wannan turaren sai ce innahunna yuridna minna ma nuridu minhunna su ma suna bukatar kyalkyalkyalkyal da kanshi da tsafta da fes fes fes daga gare mu kamar yadda mu muke sha'awa daga gare su kyakkyawan mu'amala mara. kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala amma ya zama to gidanka kamar yana ta kamar da shi kamar jahannama ai babu kyau babu kyau babu rahama namijin kirki ai yakan zo ya ci abinci da matansa a zuba abinci su zo su zauna ya orwanci kawo abincin nan mace dihin da ta kai da bacin rai da ka rungumi kayanka zuwa kirjinka duk bacin ran ya tafi mace yadda ka sallai laida ce babu abin da ke jan hankalinta wallahi illa murmushi da magana mai kyau haka Allah ya kira su awa man yunashsha fil hilya wa huwa fil khisam ghayru mubin awa man yunashsha fil hilya yo wadda aka halice ta cikin kayan kawa wanda in ma rikici ne ba za ta iya kare kanta ba you know mace an yi ta ne ba kamar yadda turawa jairai suka faɗa ba With the woman is like a flower to be cut be smelt and be thrown away when it becomes dried up la ba haka musulunci ce ba kamar fulawa ce a tsinko a shaka in ta bushe ai jifa da ita kallawa alfu kalla ba haka bane a gidan musulunci mace tana da kima tana da daraja tana da mutunci tana da muruwa tana da maziya tana da karama tana da izza tana da insaniya tana da mutuntaka da ya kamata a kare mata shi yasa a wata ruwaya a wata ruwaya cewa Allah na fishi idan aka zalunci mace kamar da yake fishin aka zalunci maraya yana fishi in ka zalunci mace kamar da yake fishi idan ka zalunci maraya to kamar yadda gidanka ya zamanto wata irin kwarya kwaryar aljanna da murmushi da magana mai daɗi in ka yi tafiya ko gurasa ne ka sayo matarka ka ce kawai sai na tuna ki yanda muke sai na ga ya kamata in sayo miki wannan wallahi al'azim wallahi ya fi ka sayo mata ainihin atamfa hollandis ko english ka bata da bacin rai gurasa ka bata amma wai ka je wata uwa duniya har ka iya tunato ta wannan daga cikin abin da ke kawo problems a cikin gidan aure irin na malam bahaushe rashin iya mu'amala ta zama a gida amma sai fita waje a gasa masa bakar magana a zage shi a ci masa mutunci ya yi dariya amma yana zuwa gida sai canza ƴaƴansa ba sa jin daɗinsa ta ba ta jin daɗinta daɗinsa sai bakar magana sai munanawa sai cin mutunci ke yar talakawa ke yar marasa shi ni in kika kalle ni ma ai kaddara ce zana aure irin ke gaja ana kira mata gaja to waye menene abin da yake ba kaddara ba da har zaka ce wai kaddara ce ta aure ta ai ko mai kaddara ne illa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadarin mai Allah ya ce da kaddara akal <laughs> ba haka bane <laughs> komai da ka gani Allah ta'ala ya yi shi ne bisa kaddara amma ka zo ka cuci ka wasu kuma don mu ta samu mijin kada mijin ta yafi maka ya wuce magananta matar da ta yi wannan kaga ta yi ne kenan ta yi shirka da ita da aljanna kuma shi kenan aka ta matar da ta yi wannan in ba ta tuba ba ko ba sa yin haka ga garin magani in kin bada masa akai in yana bacci ga wannan shafa masa cikin mai in yana kwance ko ba a yi yan uwan musulmi dukkan mu maza ne kuma ana yin haka matan musulmi duk suna yin wannan din matar da ta wannan ita ba musulma bace ta fita a musulunci wala yasriqna kuma aka ce kada su yi sata da wuya ka baiwa mata kuɗin cefane ne ba ta yanke wani abu da za ta zuba a dashe da shi ba da wuya sai ta dinga ɗauke taro biyu sisi na tana ajiyewa don ta hana abin da za ta rika azuba a dashe har ma ya kai ga matsayin tsoffi in suna zagin yarinya gidan miji tun da aka aurar da ke biki samu komi ba gidan mijin nan aure ba a yin tafi sabilillah sai don fatauci da ta aure shi mai ta samu ne zancen da ake da ta aure shi mai ta samu ashe an manta ladan da ake samu na gurin Allah sai wannan gwal da za a sa a jiki shi ake gani bata mallaki komai ba da zai ko ayoyin kunne ba bata taba yi ba to kaga zai za ta taita ta balle ma kuma ta ɗeba daga kayan abinci ta bayar aje a siyar wannan kam yawa suna yi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan mata ta ɗauki kayan abinci na gidan mijinta ba da izinin mijinta ba ko ta siyar dan wadata kanta ko don biyan bukatar ta to wannan tana da zunubi na barayi saba'in tana da zunubi na barayi saba'in sai in ta tuba sannan kuma ba komi ne ya su cikin wannan abu abu biyu ne daga yin adon sannan kuma sai abin da za su kai biki adon kuma ba fi lillahi don kai miji ka gani ka yi sha'awa bare ba wance ta daura ni ma sai na daura shikenan wala zini kuma sai aka ce sharaɗi na uku kada ka yi zina in ba ta musulma ce da wuya ka samu matar da ba ta zina da wuya in ba ta zina haɗa gaba da gaba tana zinan ido ta san mijin wanke mijin wane kaza kaza duk wani bikin da take zuwa duk irin su yana kan mazan mutane hatta irin kana rigar da kasa ta sani in ta koma gida suna hira akan mazajen mutane to kaga su hizin al'ainai ne sannan kuma mata an ce muryar ta al'aura ce ba a son muryar ta fita waje muryar ta al'aura ce an ce mata muryar ta al'aura ce to me zai faru yau rawayi gari mata an ce hatta ko sallah take a bayan miji tana jin mijinta sallah miji in ya mantuwa an ce kar ka ce subhanallah kamar yadda maza suke yi ka san maza a masallacin kuna sallah in liman ya makuwa an ce ka ce subhanallah kamar gurin zama ne don ai sai liman ya tashi ka ce mishi subhanallah dan zaka tara masa da aka ya dawo ko kuma gurin zama ne ya tashi ka ce masa subhanallah to inda kai da matarka ne kuke sallah ba za ta ce maka subhanallah ba aka ce ta buga hannu Allahu akbar dan ne dan muryar ta al'aura ne a gunka sai kuma aka sauƙaƙe mata karatun jari sallar safe muna karatu a bayyane sallar magariba raka'a biyu muna karatu a bayyane isha raka'a biyu muna karatu a bayyane amma sai mace aka ce asirtawa da bayyanawa din nan aka ce ita a hakkin ta asirtawan yafi dan dan ba a son a ji muryarta to yau a makwabta za ka rika jin muryar matar sai ka shekara baka ji muryar mai gidan ba amma ita kullum za a rika jin ta kuma sannan a gida in ka ce zo ki karatu zo ki karatu in ka ajiye ta saboda jahila ce a gida ba a koya mata ba ta ce tana talla ta girma tana talla cikin leburorin nan masu ashar a can ta girma wannan yana ce mata matata wanda ya wasa da ita tana ta girma zuciya ta kangare ba abin da ta sani iyaye can ba su yi tarbiyya ba kai amma ka biya. to ka zo ka ce yi karatu tana jin kunya ni ba koyan mu a gidanmu bane ne karka dame ni wai shine ba ce karatun ba kuma an ce yanzu ga makarantar mata a tafiya je a yi karatu kuma ita tana jin kunya don kar a ce mata tun da mai take yi to saboda haka nan ne an ce kada ta yi zina wala yaqtulna auladahunna da sharadin kuma kada su kashe ƴaƴansu kada su kashe ƴaƴansu shine family planning planning shine wa'dul banat wannan binne ƴaƴa ke yi mutumin da yake yin wannan da shi da kafiran da suka binne ƴaƴansu na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗan kiyama ta ta Allah zai tambaye su surar yana gaba da Allah yake gama mana cewa wa izal mau'udatu su'ilat mau'udatu su'ilat ƴaƴan da aka binne aka kashe su suna kananan nan Allah zai tambaye su me yasa aka kashe ku me yasa aka kashe ko Allah su zai tabbaya alhali ya ji akidar ka annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwaju wadud al-bakar ku auriyan mata kanana dan ku hayayyafa wa inni muqatir bikum al-umam yawm al-qiyamah ni ne mai alfarma da yawan al-umma idan kiyama ta tsaya ku aure dan ku haihu ku kara mu al-umma annabi ya ce haka lokacin kusatar mata ka sai kace bismillahi allahumma jannubni shaytan jannubna shaytan wa jannubi shaytan mimma razaqtana abinda zaka faɗa lokacin da zaka yi jima'i na fara da sunan Allah Allah ka nisanta mu daga shaytan an kai mana arzikin da Allah ka nisanta dan nan daga shaytan an kafa duk wannan tukun ka fusaci matar in Allah ya sa ya zama haihuwa aka ce za a baka ladan tasbihi adadin numfashin yaron kowane numfashin sa daya za a rubuta maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kai kana nan kana baqiyatu salihat ko da ka mutu baqiyatu salihat na wannan numfashin yaron yana samun ka akabari babu alkhairi kamar haihuwa din to amma wanda shari'a ya yarda a dakatar mata da haihuwa ita ce matar da take haihuwa ta gefen operation sai an tsaga ta take haihuwa wannan dan kiwon lafiyar ta shari'a zai yadda